gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a goma sha uku ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma shida. Da kuma ta intanet a voa hausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita biyar a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar kuma kuna iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fagin tare da Halima Jumrau. Shin me aikin 'yan majalisar dokokin? a ƙasashen da ake da 'yan majalisar wakilai da na dattawa su ma meye aikinsu me ya bambanta su kowane kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace aikin 'yan majalisa amma wannan aiki da kundin tsarin mulki ya tanadar musu shi suke yi ko kuwa talakawan da ke zaben su su ma suna aikin 'yan majalisa ko kuwa su ma sun san aikin ina gilashin ki sa gilashin ai ne ya kamata kan dan wannan ne ma babban magana ai sun san aikin su yawa to ta yaya talaka zai iya sanar da dan majalisar yankin shi ya san cewa bai gamsu da wakilcin da yake da sunan shi a majalisa ba ta yaya talaka zai iya kwatar hakkin shi ba hayaniya ba ta da jijiyoyin wuya wake da alhakin haɗakarwa da ilmantarwa game da aikin ɗan majalisa da kuma alaƙa shi da talakan da yake wakilta a majalisa to bayan mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook lauya aminu hassan gamawa na jami'ar harvard da ke nan amurka zai taimaka mana da bayani akan wannan batu. fahimtar ku menene aikin ɗan majalisar dattawa da ɗan majalisar wakilai? Tambayar mu kenan da muka yi muku a Facebook ga amsoshin wasu daga cikin ku. Yau da gobe ikon Allah. Aikin 'yan majalisar dattijai da na wakilai shine su tsara dokokin ƙasa kuma su sa idanu akan wakilcin da talakawa suka basu kuma su kare hakkokin talakawan ƙasa To amma fa ba wannan aikin suke yi ba a yanzu a majalisar dattijai da ta wakilai. Kansu kawai suke wa aiki a kullum burinsu su tara kuɗi saboda neman wani mukami nan gaba. Kuma wannan majalisar majalisa ce ta raba kuɗaɗen talakawa kawai saboda duk ɗan majalisar Najeriya yana ƙoƙarin tarawa kansa kuɗi ne kawai saboda shirin zaɓe mai zuwa. ya raba wa talakawa babura da kekuna wasu mahar da motoci abinda ba a yi a turai ko a ƙasashen larabawa Sako daga Adam Salisu. Yau da gobe, a bisa fahimtata, ayyukan 'yan majalisar dattawa da ta wakilai ba zai wuce su zamar wa al'ummarsu jakadu na gari wajen zartar da dokar ko ƙudurin da zai amfani al'ummar tasu ba tare da lura da bambancin addini ko ƙabila ba. Sako daga mutawakil Gambo Doko. Yau da gobe ni a gani na su kansu 'yan majalisar dattawan da na wakilai kusan in ce ko su basu san aikinsu ba domin mahi yawa daga cikinsu sukan je ne da niyyar su tara abin duniya ne kawai ba dan sun san abin da ya kai su ba Allah dai ya yi wa talakan Najeriya mahita sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Yau da gobe kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 ya bayyana Aikin ɗan majalisa shine yin doka tare da saka ido wajen aiwatar da ita, amma yawancin 'yan majalisar ƙasata ba su ma san menene nauyin da ya rataya a kansu ba, don haka ne ma lokuta da dama ake samun tsaiko wajen aiwatar da wasu dokokin da za su amfani talaka. Sako daga Comrade Bashir Sharif Unguru daga jihar Yobe, mataimakin shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa Najeriya. Tabbas aikin 'yan majalisar dattawa da na wakilai kusan ɗaya ne, babban aikinsu shine samar da doka a cikin ƙasa da kuma sa ido akan yadda gwamnati ke tahiyar da al'amuranta wato oversight function. Inda ayyukan nasu ya bambanta dai shine majalisar dattijai ita ke da hurumin tantance minista ko wani mai mukami da shugaban ƙasa zai naɗa kamar babban alkalin kotun koli ko kotun ɗaukaka ƙara da babbar kotun tarayya da sauransu. Su kuma 'yan majalisar wakilai suke da hurumin idan an samu wata takaddama a wata majalisar dokokin jiha su za su kai ɗauki don tabbatar da bin doka da oda a jihar. Sai dai kash yau mahi yawancin 'yan majalisunmu sun zama magen lami. Ba za ka taɓa jin sun taɓaka komai a cikin majalisa ba sai ɗumama kujeru. Misali ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yanki na na masarautar Kwantagora, Honorable Abdullahi Garba Mai Sola. Yau sama da shekaru bakwai kenan yana majalisa amma ko sau ɗaya bai taɓa tashi ya gabatar da buƙatunmu a gaban majalisa ba. Sai lokacin zaɓe ya zo ya riƙa rabawa delegate mashin da buhun gishiri domin su zaɓe shi, wanda sai ya raɓe da jam'iyyar SAC. Alhamdulillah yanzu kan mage ya waye, an sha da mu a baya yanzu mun warke, Allah ya kai mu zaɓe mai zuwa inda za mu yi tankaɗe da rairaya. Sako daga Comrade Zakari wai Adamu Kwantagora, shugaban kungiyar a taimaki al'umma Club jihar Niger. Yau da gobe bata bar kowa ba. Wato dan majalisa mutum ne da aka zaba domin ya isar da bukatocin yankinsa. Ya zamana shine idanun mutanen da yake wakilta ta kowane bangare a majalisa. Haka kuma ya kula da yankunan da ya fito, wato samar musu da abubuwan more rayuwarsu, kamar samar da ruwan sha, gina asibitoci da sauran matsalolinsu. Haka zalika, baki ɗaya suke tabbatar da doka ta ƙasa baki ɗaya. Wannan shine sako daga Tukur Garba Isa. Yau da gobe ni a tawa fahimtar aikin ɗan majalisar dattawa ko na wakilai sauraron ƙorafe-ƙorafen al'ummar yankunan da suka hito na daɗi ko rashin daɗi, amma yanzu abin ba haka yake ba. In dai sun cika aljihunsu da kuɗi to al'umman ma ta mutu. Ina ruwansu, sako daga Aƙilu Rabe Ishiyawa zangon daura. kunnan doki aikinsu yake tafiya, saɓanin dai ba yawa, mu dai duk ba wannan muke ji ba. Ya kamata idan an zaɓe ka sanata ko wakili, ka kula da haƙƙin talakawan da suka zaɓe ka. Musamman sanata na Ahmed Lawan ni dai yana burge ni, domin yakan zuwa ta'aziyya a mazaɓar shi kuma yana zuwa don jin koken waɗanda suka zaɓe shi. Amma na wakilai ba mu ma san da shi ba, domin baya koyi da sanata Ahmed Lawan. Me zai hana Ahmad Lawan ya mai jagora idan zai zo don ya yi koyi da shi? Saƙo daga Buba Mai Goro Gashuwa. Yau da gobe, su kansu 'yan majalisar ba su san aikinsu a majalisa ba, sai dai kawai da yaya za su yi su samu kuɗi shine kawai burinsu. Saƙo daga Makiyu Hussaini ƙauren na moda ku huta lahiya. Yau da gobe gaskiya a yanzu dai ba su da wani amfani ga talakawan ƙasar nan saboda su kansu da daman su ba su san ma abin da ya sa mutane suka zaɓe su ba. In banda neman kuɗi ba abin da suke yi a can. Sako daga Najiya Usman Tifuntuwa. Mu a Najeriya kusan in ce maka ba su da amfani ga talaka domin in ka ji su suna haɗa a kan ya za su cika aljihunsu da kuɗi ne. In kuma akwai sanata ko ɗan majalisar da ya kawo wani ƙudiri ɗaya a majalisa don talaka a haɗe shi. Sako daga Manir Abdullahi Dayawa. Masu saurare, ka mu hara tattaunawa da lauya Aminu Hassan Gamawa, bari mu shaƙata da wannan waka ta Alijita. Marmaza, marmaza. To masu saurare ku biyo mu ku ji bayanin da lauya Amina Hassan Gamawa zai mana akan aikin 'yan majalisar dokoki da kuma yadda talaka zai saka musu ido ya tabbatar sun yi mishi aikin da ya kamata. Salamu alaikum ala Aminu. Halima barka da yau. Barka dai ina wuni yaya iyali. To alhamdulillah muna lafiya kalau sannu. Sannu sannu ya al'amura ya fama ya gwagwarmaya. To ga hina ana na ana ta yi wato bayanan da nake ji yake fitowa daga wajen masu sauraro ya faranta mai yi wato yana nuna cewa kan jama'a ya waye idansu kuma ya bude saboda da yawa daga cikin su sun yi bayanai masu eh, eh, kama hankali masu kuma gamsarwa dangane da abin da suke bukata a wajen 'yan majalisu. Mm. ya wato mala amina hassan gamawa kai a matsayinka na wanda ya san ilimin wannan abu wai mai aikin 'yan majalisa ne kuma 'yan majalisar dattawa da na wakilai su ma ayyukansu iri ɗaya ne ko sun bambanta kai dai zaka mana wannan bayani to na farko bari mu fara daga farko abin da nake so mu fahimta shine tsarin da muke amfani da shi tsarin demokaradiyya ne a tsarin demokaradiyya kuma gwamnati ta bangarori guda uku akwai bangaren zartarwa shugaban kasa da cinsa ko kuma gwamna da kwamishinoni akwai kuma bangaren shari'a wato alkalai kenan da suke hukunta jama'a sun yi laifi bangare na uku kuma da yake da mahimmanci sosai sosai a kusan kowace ƙasa shine bangaren 'yan majalisu wato masu dokoki kenan kowace ƙasa da irin nata tsari amma tsarin da muke da shi a najeriya ya kasa ita wannan majalisa ta ƙasa kashi biyu akwai majalisar dattawa wanda take da wakilai mutum ɗari da tara wato kowace jiha tana da mutum sanatoci guda uku da suke wakiltanta akwai kuma majalisar wakilai wanda take da mutane 360 shi kuma ana zaben wa'annan mutane ne iya yawan jama'a za a ware iya yawan jama'a sai a ba su wakili guda ɗaya ya wakilce su me yasa hakan yake da amfani hakan yana da amfani ne saboda tunda an ce wannan gwamnati ne da ake yin ta dan jama'a kuma headquarter wannan gwamnati yana abuja ba kowane talaka bane zai zo abuja ya hmm. kamata a ce yana da wakilci a abuja idan akwai abin da talaka yake so gwamnati ta yi masa ba zai samu dama ya shigo mota ya zo abuja ya gaya wa shugaban kasa ba amma sai aka yi tsarin da yana da wakilai guda biyu yana da sanatarsa a abuja yana da kuma dan majalisar wakilai da yake wakiltarsa a abuja to aikinsu a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin najeriya shine na farko dai abubuwan da suka shafi doka in za a yi doka su ne za su ainihin zartar da ita su tabbatar da cewa abin da aka yi ba aiwatar da shi haka kawai gaba gaɗi ba an bi doka sun amince da shi abu na biyu kuma shine idan gwamnati tana bangaren shugaban kasa yana ayyuka su suna sa idanu a kai saboda su tabbatar da cewa an yi abu bisa doka da oda mm. haka zalika idan shugaban kasa zai naɗa mukamai misali za a naɗa ambassadors ne wato jakadai ko za a naɗa alkalai ne manya-manyan alkalai ko za a naɗa ministoci ne ko kuma manyan mukamai kamar su majalisar dattawa an wato ware musu wata dama da suke da shi idan shugaban kasa ya ce na naɗawa ne to ba wai kawai wannan zai fara aiki ba ne za a tabbatar da cewa an yi tambaya a kansa wannan mutum ne na kwarai sahihi so duka wannan suna daga cikin ayyukan da a tsarin mulkin najeriya ake bukatar su waɗannan 'yan wato majalisa dokoki ta tarayya su zamanto cewa suna yi matsalar shine me doka ta tanadar me suke yi me bambanci akwai abubuwa guda biyu da zan faɗa don sai in ba ku dama ku yi tambaya na farko mhm. da shine su kansu jama'a da suke zaben mutane akwai rashin fahimtar me yasa suke zaben su me kuma kamata a yi musu su kansu wanda ake zaba din akwai waɗanda ake zaben su basu ma san menene aikin yake bukata su yi ba zan ba da misali ɗaya a kowane bangare sai eh, na tsaya na farko za ga cewa a sau da dama dan majalisa ya zo yana neman a zaɓe shi ko sanata ne ko kuma dan majalisar wakilai ne sai ka je yana wa mutane alkawari in kun zaɓe ni zan gina asibiti in kun zaɓe ni zan raba muku mashina in kun zaɓe ni alkawari dai pe zai yi wa jama'a wanda kuma an zaɓe shi ba zai iya cikawa ba shi yasa sai ka ga an zaɓe su ɗin sun daina ma zuwa ƙauyuka ko garuruwan mutanen da suka zaɓe su saboda dama karya suka yi ko kuma alkawari suka yi da ba za su iya cikawa ba aka zaɓe su ko kuma kuɗi suka bayar aka zaɓe su a ɓangaren jama'a kuma kuskuren da ake yi shine a sau da dama maimakon a zaɓi gari wanda mun sani a majalisar nan in an je an tsaya turanci ake yi in ka je ka ɗauki mutumin da karatu bai ishe shi ba ko kuma turancin ma bai ishe shi ba idan ya je zai wakilce ka ta yaya zai wakilce ka ta yaya zai magana da yawunka in ka je ka zaɓi wanda bai san menene ake ciki ba ka tura shi ta yaya zai wakilce ka kuskuren da jama'a suke yi shine sai a ba su kamar yadda masu sauraro suka faɗa sai a ba su eh, buhun gishiri lasawaki sai a ba su mashin sai a ba su eh, abubuwan da ba za su musu maganin yunwa ba ba za su yaya musu talauci ba sai su zaɓi wanda bai dace ba idan ya tafi ya tafi kenan ba za su sake ganin sa ba sai lokacin wani wani zabe shi yasa sai ga haushi ya shigo ciki a sau da dama sai ka ji an ce an an an daki sanatawa ne ko kuma an nemi a jefu sanatawa ne ko dan wa ne wanda hakan yana nuna cewa akwai rashin fahimta a duka bangarorin guda biyu. Mm-hmm. yau za mu komo kan batun wannan jiha ko duka hama ko kona gidan dan majalisawa ne. Amma a cikin waɗanda suka amsa mana akwai wanda ya ce shi sanatan shi yana birge shi saboda yana zuwa ta'aziya Shin zuwa ta'aziyya yana cikin aikin dan majalisa ko kuwa? Yana daga cikin aikin siyasa. Wato, ‘yan majalisu ‘yan siyasa ne saboda takara suka yi aka zaɓe su. In kana so ka ci zaɓe dole kai wa mutane abin da zai dana masa rai, wato mu'amala da jama'a ta gari. zuwa taziya yana daga cikin mu'amala da jama'a ta gari amma babu abin da ya ce a tsarin kundin tsarin mulki don wani ya mutu sai ka kai masa sai ka je kai masa taziya dole baya daga cikin nauyi amma yana daga cikin ihsani kyautatawa kai hakan nan din wanda hmm. hakan nan din shi zai taimaka su ce ai wane ya san abin da yake faruwa idan mutum zai je taziya ya nuna da wataƙila zai je aure zai je suna in zai je aure zai je suna wato zai ga abubuwan da jama'a suke ciki kenan in mutum mutuwa ya ma zai tambaya me ya kashe wani sai ta hatsari hanya ba kyau kaga daga nan ya san cewa akwai matsalar hanya a'a me kashe wance ai wallahi a gurin haihuwa ne ta rasu ya san cewa to watakila akwai matsala a asibiti kenan so eh, kusancinka da jama'a shi yake nuna cewa ka damu da su matsalar hmm. ita ce a halin gaskiya da yawa daga cikin su suka tattara suka tafi abuja wala ba sa waiwayawa haka nan kuma ba karamin kuskure ba ne in fact a tsarin yadda ake a yanzu shine kowane dan majalisa an nemi ya buɗe ofishi abinda ake kira constituency office in dan majalisar tarayya ne ya kamata ya buɗe office a local government ɗinsa idan dan majalisar dattawa ya kamata ya buɗe office a lokacin da yake wakilta kuma ya ɗauki ma'aikata ana biyan su kuɗin ma'aikata da za su ɗauka kuma ma'aikatan nan aikinsu shine su zamanto wato kamar eh, eh, su suke eh, jakadu a tsakanin shi wannan dan majalisa da jama'a ko da baya nan yana abuja idan wani ya kawo koke za su ɗauki wannan koken su rubuta su tura masa yanzu dun ta yi sauki akwai wannan yanar gizo akwai wannan social media facebook ne twitter ne ba za ka ɓuya ba ko ka kudu ka ji abuja ma za a ganka mm. kuma mutane idan baka musu abin da suke so ba lokaci kawai suke jira Yawa, hello? Yawa, na ji. Aha, yawa, cikin waɗanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook ga Risa Ahmed daga Jamhuriyar Nijar ya ce a Afirka 'yan majalisa ba su da maraba da 'yan gayyar soɗi, gurinsu su tara kuɗi su sha AC. sannan ya ce a nijar 'yan majalisa 171 ne banda ƙarin nauyi ba abin da za su ƙara ƙasa da shi. Hello? Aha mm. yawa to a zaben da ya gabata akwai wata 'yan majalisa da ta tsaya takara a damagaram. Wakiliyarmu eh. da ke can ta hira da ita cikin ta tambaye ta kamar saboda me za a zaɓe ta. Bayanin da ta yi sai ta ce akwai mata marasa lahiya da ke fama da yoyon hitsari ta kai musu sabulu da man shahawa da turare da zannuwa. kuma wata makaranta kohar makarantar ta karye an gaya mata ta ba da kuɗi an, sake koha sannan wata ma'aikata na buƙatar abin ruwan sanyi wato fridge ta saya musu ta kai abin da ta yi bayani kenan ta ce saboda haka za a sake zaɓanta wannan bayani ne na neman a zaɓi mutum koko me ya kamata ɗan majalisa ya yi ne ba ni ban ma san me zan ce ba jamila shine a yana akan wannan abin za a yakin neman zaɓe ko kuma shi talakan da ke ma hita ya zaɓe irin waɗannan shine bai san abin da yake ba to eh, eh, eh, wato maganar gaskiya ita ce a ita demokradiyya har yanzu a nahiyar mu ta afirka gwagwarmaya ake a fahimci me ake ciki dan ka je mutum ba da lafiya ka kai masa magani ko kuma wani zai yi aure ka taimake shi da gudumawa ko an yi haihuwa a gidan wani ka saya masa rago wannan kyautatawa ne ta tsakanin mutum da mutum bai kamata a ce wai idan kana ɗan siyasa ne za ka yi wannan ba idan muka duba alal misali muka ce wai abin da na yi shine na saya wa mutane goma mashin da kuɗin ka ka saya musu mashin ko kuma da kuɗin gwamnati da ake biyan ka ka saya musu mashin na tambayar farko kenan tambaya ta biyu shine idan ka saya wa mutum goma mashin ina kuma ragowar sauran mutum dubu goma da ba a saya musu komai ba wato abin da ya kamata mu fahimta a kullum shine dalilin wakilcin babban dalilin wakilcin shine ya zamanto cewa ba an je an yi magana da yawon wani mutum guda ɗaya bane a an yi magana da yawon al'umma ne kowane gari ka je ka in aka ce misali a garin suna da makaranta in makarantar tana da matsala akwai haƙƙi akwai nauyi akan shi wannan ɗan majalisa da yake wakiltar su ba wai ya zo ya rushe aji ɗaya ya gina ya ce a na gina aji ɗaya na muku gyara ba a'a babban abin da ya kamata ya yi shi ne a matsayinsa na ɗan majalisa a abuja ko kuma a babban birnin jamhuriyar nijar hmm. zai iya zuwa ya ga minista na harkar ilimi ya ce to ni na zo ba ma sai a cikin majalisa ba fa aikin su ya wuce cikin majalisa a ko ina suka je ana ba su kima ba ma nan ba ko ko yan jaridu a gidajen kafafen watsa labarai ana ba su dama su yi magana amma mutum nawa ne a cikin su za su zo su muku waya maybe in aka ce mutane su bayyana ra'ayin su. yan majalisu nawa ne ko sanatoci nawa ne suke kira su ce na kira ne ne yi magana da yawun mutane yana saboda muna fuskantar matsala kaza mm. babban abin da zai baki um, eh, eh, da abin ta takaici shine kamar misalin a yankin arewa musu eh, gabas na rikicin boko haram nan da aka yi mm. banda yan kalilan daga cikin sanatoci da yan majalisar wakilai akwai wanda ko tari ba su taɓa yi a gaban majalisa dangane da matsalolin da ke fuskantar jama'a su ba hakan nan sai ga idan idan idan ka je ka samu shugaban kasa misali ko kuma ka samu minista ka masa magana kace a yanki gaza suna fuskantar matsala kaza kaza kaza sai sai maka an mu taba jin wannan matsalar ba ma to dan an sai sabulu an baka ko dan an sai buhun gishiri an baka ba a maka magance maka babban matsalar da ke fuskantar ka ba ba a samar muku da asibiti mai kyau ba ba a samar muku da makarantu mai kyau ba ba a samar muku da kulawa mai kyau ayyuka wa matasan kuma ai ina ganin irin wannan dan eh, abin da ake bayarwa ba zai magance komai ba kuma hakan nan din kawai wato zai daɗa zai daɗa haifar da kwaɗayi da kuma irin siyasa ta eh, eh, 'yan banga ya zama to cewa su 'yan majalisu sun kashe eh, zuciyarsu sai lokacin zaɓe ya yi kawai sun san jama'a kowa kwaɗayi ne da shi za su sai abu su bashi amma ina ganin idan mutane yanzu kansu ya waye idan su ya buɗe zai yi wahala nan gaba wani ya zo da buhunsa na manda ko kuma da atamfa ko kuma da sabulu ya ce wai da shi ne zai sayi jama'a ni dai a irin na fahimta ina fatan cewa idan jama'a ya waye ba za su yarda a musu hakan nan din ba. Mm. Sai kafin kafin na dasa aya ko wani abu da yake da mahimmanci da su ma kuma gaskiya talakawa da kuma 'yan Najeriya gaba ɗaya kamata ku fahimta. Mm. Akwai wanda na sani na tambaye shi na ce me yasa baka cika sanji zuwa gida ba? Ya ce wallahi ni babban matsala ta shine kullum na je ni gida ina iya ƙoƙari na ne nan amma da yawa da cikin jama'a ba su fahimce ni ba. Sai ka ga kusan mutum ɗari sun zo za su gani ban damu su ganni ba amma kowa ya shigo ba wanda a cikin mutum ɗari nan zai wahala wani ya ce maka ai da kwalbati kaza ya lalace ruwa ya baya tafiya ko kuma ya ce a muna da yara sun gama makaranta kaza za su tafi za su tafi gaba a taimaka ko wani abu makamancin hakan nan ko kuma muna so a yi mana doka akan kaza da za ta kare ko wani abu kaza ko ta hana wani abu sai ka ji kowa babban babban burinsa shine a biya masa bukatarsa a gidana ta zube a bani kuɗi in je in gyara a matata ta haihu a bani kuɗi in sayi rago a ina da yaya guda biyu za su yi aure a bani so sai ga cewa a sau da dama mu ma yawanci daga cikin talakawa da basu ci da duniya take ciki ba sai ga suna kallafawa suna ɗora wa wane 'yan majalisu nauyin da baya daga cikin ayyukan nauyin da ba nauyin da ba nasu ba nauyin da ba nasu ba so in ka ci gaba da ɗora mutum nauyin da ba nasu ba abu biyu ne zai faru ko ya daina yin aikin nasa ya fara yin irin aikin da kuke so din wanda kuma ba zai biya wa jama'a da yawa bukatu ba kawai 'yan kalilan zai biya wa bukatu ko kuma ya guje ku ya nisance ku kuma ku gaba da la'antarsa kuna kuna zagin sa so dole a bangare biyun kowanne ya fahimci yanayin yadda aikin yake kuma na ganin tun gini ran zane eh, wane cika san gaskiya ba da yawa daga cikin mutanen suna so a masa ƙarya ka zo ka musu alƙawari zan muku kaza zan muku kaza zan muku famfon kaza zan muku famfon kaza zan muku hanya har abin da gwamna ma ba zai iya yi ba sai ka ji dan majalisa ya alƙawarin zai yi su kuma jama'a sun fi son irin wannan zaƙin baki da ƙarya din su zaɓa daga baya ba a musu ba kuma ransu ya ɓaci su kuma yan mm. majalisu sun gane abin da jama'a suke so kenan sai su musu so ina ganin eh, eh, sai dole mu ci gaba da wayar wa juna kai kuma dole mu ci gaba da fahimtar yadda al'amuran gwamnati suke tafiya wanda da haka ne ina fahimta ta da haka ne za a samu damar ya zamanto cewa in ka tura dan majalisa dan majalisar ka ya je ya wakilce ka za ka gan shi zai tashi zai magana da yawunsa zai kawo kuduri a gaban majalisa zai kawo dokoki a gaban majalisa amma wani bincike da aka shekarun baya da suka wuce kusan kashi kashi saba'in daga cikin yan majalisun da suke arewa a kowanne kawai abin da yake kai su majalisa su je su zauna an ce za a raba kuɗi su je su sa hannu so kaga irin wannan zai ga cewa ga al'amuran da suka shafe mu matsalolin da suke damun mu amma ba ga cewa sun gagara yin magana kai sun gagara kuma fitowa da da maslaha dangane da matsalolin da suke muke fuskanta. Mm. Ɗaya daga cikin abin da ƙasashen da suka cika kamar nan suke yan majalisun suna cewa ku aiko min da ku rubuto min ta email ko kuma ta waya ko kuma ku rubuta a jarida kamar dai mu namu kaga ana ba su kuɗin jarida kawai da naira dubu ɗari biyu kowace shekara to idan suna tuntubar mutanensu su aiko musu da damuwar da ke ya shafi wannan yankunan nasu zai sa mutane su canza fahimtar su suma su ga cewa in dai an je an da bukatar rago ko wani abu ba za a biya musu wannan bukatar ba amma dan majalisa ya ce zai saurare ku idan kuka kawo kukanku ku to kila ya kamata yan majalisa su sauya wannan su koma kan wannan tunanin kwarai kuwa wani na yarda da wannan shawara kuma wani abu shine Eh, kuɗin da ake ba su na jarida da kuɗin da ake ba su ma'aikata ɗin duka a wato ma'ana abin da tsarin yake fata ya cimma shine zamanto cewa ba wai kansu suke wakilta ba matsalan shine eh, akwai wata ƙuri'ar ra'ayin jin jama'a da na yi a shafin facebook da twitter cewa me ra'ayinku dangane da 'yan majalisu wato a dukkan bangarorin gwamnati da ake da shi suna daga cikin bangarorin da suka fi kowanne bakin jini mutane suna yarda da su ba mutane suna ganin kamar cewa kawai ra'ayin kansu suke yi amma maganin gaskiya ita ce ba dukkan su ne azzalumai ba ba dukkan ne mutanen banza ba kuma suna da rawa da za su iya takawa wajen ganin cewa ƙasa ta yi kyau ƙasa ta yi yaro saboda haka nan ba su ɗin bane matsala yadda suke gudanar da al'amuran ne matsala mm. ta majalisa ya kamata ya zama tana can inda za su yi aikin su to ko shugaban kasa da sauran bangaren zartarwa da bangaren shari'a su kundin tsarin mulki ya ba su damar da za su sa idanu su ga cewa an yi abubuwa bisa gaskiya da adalci. Mala Aminu lokaci ya fara daga mana hannu me za ka ce akan abin da ya faru a Kano kwanan nan inda matasa suka hasala suka je suka yi kone-kone. kone-kone ba shi da wuri a tsarin da muke da shi yanzu haka a ƙasar ba ma bukatar wani sabon tashin hankali kuskure ne wani ya kona wani ko ya daki wani a bisa kowane dalili abin doka da aiki da ita shine zama lafiya idan abin da dan majalisar ku yake yi ko sanatan ku yake yi bai muku daidai ba ku kuka zaɓe shi abin da za ku yi shine na farko a sa dattawa su same shi su mar magana matasa su same shi su mar magana idan bai ji ba akwai tsari da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar za a iya dawo da shi wannan kuma za ina fata za mu samu rana ta musamman mu yi magana a kai insha Allah muna godiya sosai Malam Amina Hassan Gamawa Allah ya saka da alheri mun gode sosai kuma mun ji daɗin waɗannan bayanai da fatan su ma masu saurare sun ƙaru kuma sun amfana. Bravo. To masu saurari iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin yanzu a madadin Jamila Kabir Fage da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimarau ke sallama da ku amma kahin nan ga gaisuwar mu zuwa ga Bala Hashim Ibrahim Jibrim Deba Muhammad Bello Bilget Hamza Kabiru Aminu Umar waɗanda suka bi mu a Facebook Abdulrazak abdul Kwari isa umaru da tajidin lawal muna godiya sosai ku huta lahiya allah ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata kwallo ta manta